Assalamu alaikum. An haife shi a shekara 1993 Hamisu da aka fi sani da lakanin sunan Adali na waƙa da zabarmanci hausa faransanci da kuma turanci yana bada da nishaɗi kuma saƙonin da yake sakawa musamman na da alaƙa ne da soyayya da ya baro garin ainihinsa arlit a arewacin ƙasar niger domin ci gaba da karatunsa a jami'ar abdulmumuni ta yame adadi ya wayi gari da sha'awar wake-wake, kuma ya rataya a kai yana da shekara goma sha tara la musique c'est abu ne da nake so tun ina yaro karami na karu da abubuwa da dama sashen kula da al'adu na fara kada jirta ina waka na yi zagayen duka Nijar na yi waka daya biyu na ga mi zai hana na huce fiye da jami'a ana gayyata na a wajen euh, aure da sauransu masoyansa na ɗaukar sa mawaki mai basira mai cike da baiwa ta bada kyakkyawan nishaɗi mai tattara jama'a duk inda yake wasa adali sai Adili mutum ne wanda ya iya kada jita kuma yana da murya mai ɗan kanan daɗi. A ranar da na fara jin waƙarsa a jami'a ne, yana da wata waƙa da duka ɗalibai suke so. Idan ya zo a dandamalin Abe ya fara waƙar zaka ga kowa ya ɗauka ga baki ɗaya. Mai kaɗawa ne mawaƙi da rubutawa adali yana sa ran barin ɗaukar darussa zuwa ga dogaro ga waƙe-waƙe da lidiko domin yana ganin ya fi samun buɗi zuwa ga duk wani fanni a cewarsa wake-wake wajibi ne a keɓe su da duk wani aiki domin samun kyaukyawar fuska. Lamisi ke Kaɗe-kaɗe kishi gare shi kuma tamkar mace yake ba haɗa shi da wani abu. Balle jita waƙoƙin da na yi suna da yawa akwai waɗanda na yi wa kaina akwai waɗanda na yi ma waɗansu na aure da sauransu nan ba daɗewa ba za a ji mu. Waƙoƙin da suka haskaka shi sassabu da sababi masu sha'awar waƙa na sauraron su sosai. ta wayar salula adali haka zalika ana bibiyarsa wuraren da yake wasa wurinsa na farko zama shahararren mawaƙi.